Do you have a brother? Shin kana da ɗan uwa? Do you have a brother? Shin kana da ɗan uwa? Yes, I have a brother. A eh, ina da uwa. Yes, I have a brother. A eh, ina da uwa. Where is your brother? Ina ɗan uwanka yake? Where is your brother? Ina ɗan uwanka yake? My brother is in the school. ɗan uwana yana makaranta my brother is in the school ɗan uwana yana makaranta idan kuna jin turanci amma ba kwa iya mayarwa ko kuma kuna so ku koyi rubutu da karatun turanci ko kuna so a ƙara gogar da ku akan harshen turanci to muna sanar da ku cewa mun bude ajujuwan koyon turanci tun daga tushe muna da ajujuwa kala-kala iya matakin ka a turanci iya ajin da za mu saka ka kuma ajujuwan insha Allah ta'ala duk wanda ya shiga to ba zai asarar kuɗin shi ba domin suna da tsari domin muna da tsari kuma za mu karantar da mutum yadda ya kamata insha Allah ta'ala kawai idan kuna son shiga to ku ɗauki wannan namban namu ku yi mana magana ta whatsapp insha Allah ta'ala za mu karantar da ku yadda ake magana da harshen turanci dalla dalla inda kuma da hankali kuma za ku koyi karatu sosai insha Allah ta'ala sai mun ji ku